Isa Yagi da Hamus Breka na ɗaya daga cikin matasan mawaƙa na ƙasar Hausa wanda tauraruwa suke haskawa a yanzu, wanda tun a baya Isa Yagi da Hamus Breka sun kasance aminan juna waɗanda suka yi gwagwarmaya kuma suka taso a tare musamman ma a rayuwa ta fagen waka, Wanda a yanzu kowannensu Allah ya ɗaga littafarsa a fagen waƙar soyayya da kuma ma'aurata. Sanin kowa ne dai Hamus Brika, Allah ya ɗaga tauraruwarsa tun bayan lokacin da ya yi waƙan nan ta jarumar mata. Hakan ce ta sa wasu ke zargin cewa Hamus Brika ya fi Isa a yagi iya waƙa. Sai dai tun a lokacin da aka tambayi Isa a yagi cewa shin da kai da Hamus Brika wa ya fi iya wani waƙa? Isa a yagi ya ce, wannan ba ita ce tambayar da ya kamata a yi ba, abin da ya kamata a tambaya shine A cikin waƙoƙina ni Isa Yagi da kuma waƙoƙin abokina hamus Breka shin wacce ce tafi daɗi ina ganin wannan ita ce tambayar da ya kamata a ce an yi domin kowanne mawaƙi yana da tasa baiwar da kuma fikira ta yadda yake zuba zantuttukansa a cikin waƙa gami da yadda yake gina kalaman soyayya wajen isar da saƙonsa a cikin waƙa a don haka salona ya bambanta da salon yadda abokina hamus breaker yake yin tasa waƙar kuma tun a baya lokacin da muka taso wanda yake wa Hamus Breaker shi yake mun kiɗa. A don haka idan muka tashi rera waƙa duk da kasancewar mai mana kiɗa mutum ɗaya ne amma za ka ji salon waƙoƙinmu ya bambanta. Domin idan har ba za a manta ba, a lokacin da muka taso a baya, mun sha rera waƙa tare da Hamus Breaker, wanda kuma waƙoƙin sun karɓu har ba a iya gane wane ne mamallakin waƙar. saboda yadda muka aminta da junanmu da kuma yadda muke gudanar da al'amura tare ba tare da wariya ba amma ina ganin wani lokaci ne yanzu da ya zo mana ɗaukaka wanda idan duniya ke kanmu shi yasa mutane suke furta abubuwa da dama a tsakaninmu hakan ce ta sa na ga bai kamata na yi shiru ba ya kamata na bayyana wa duniya gaskiyar alaƙar da ke tsakanina da aminina hamus breka a cewar mawaƙi isa a yaƙi A nasa ɓangaren tauraron mawakan zamani Hamus Breaker ya shaida cewa nima ina kan irin matakin da ɗan uwana kuma amini na a fagen waƙa wato Isa Yagi domin dukkan wani mawaƙi da ka gani yana da baiwa da tasa fikirar a don haka ba za ka ce wane ya fi wane iya waƙa ba sai dai ka ce salon waƙar wane ta sha bamban da yadda wane ke rera tasa wakar Kuma ita waƙa a lokacin da ka rera ta a studio kakan ji a ranka cewa ta yi maka daɗi amma da zarar ta fita gari kuma sai ka ji labari ya sha bamban ga su masu saurare waƙar ko da za ka yi a studio ka ji san ba maka ba idan ta fita waje sai ka ji ana yabanta har ma ta samu karɓuwa fiye da yadda baka tunani hakan ce ta faru da ni da waƙa ta ta jarumar mata domin ba ta daga cikin bakan damiyata da na ware wadda nake tunanin za ta iya daga likkafa ta hanna kai matakin da nake kai a yanzu amma cikin kudurar Allah sai ga shi waƙar jarumar mata ta daga likkafa ta ta kai ni matakin da na daɗe ina burin kasancewarsa cikin jerin manyan mawaƙan zamani da muke koyi da su a don haka ba ni da abin da zan yi wa Allah sai godiya da su kansu magoya bayana waɗanda ta hanyarsu ne har wannan waka ta ɗaukaka na kai ga matakin da nake kai A don haka babu wani abu tsakanina da abokina Isa Ayagi face soyayya da amintaka kuma har yanzu muna mutunta juna musamman ma idan har mun haɗu a studio duk da kasancewa yanzu ina da tawa studio haka shi ma Isa Ayagi yana da tasa studio saboda haka ina shaidawa duniya cewa babu wani takun saƙa tsakanina da abokina Isa Ayagi face ƙauna da 'yan uwantaka da take tsakaninmu. gaba da bibiyar tashar mu domin samun labarai da rahotanni ku kuma danna subscribe, like, ku yi comment sannan ku yi sharing domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.